Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa ba, roƙi ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkam da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau saura kwanaki goma sha biyu 'yan matan sakandaren Chibok ɗari da casa'in da biyar da suka rage a hannun ƙungiyar Boko Haram su cika shekaru uku a hannun ƙungiyar ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da ci gaban da jami'an tsaron Najeriya ke samu na murƙushe ƙungiyar, za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu. Matakin da mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu yake neman ɗauka da nufin ganin an kyautatawa mata a zaman aure yana ci gaba da jan hankalin mata. Bayan sauraron shirye-shiryenmu na baya kan wannan batu, wata mai kula da lamura a garin Bauchi Hajiya Zainab A. Garba ta yi tattaki zuwa ofishin wakilinmu a jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad inda ta yi hannunka mai sanda tare da yin kira da a yi taka tsantsan domin kada allura ta jawo garma. da sauran iyayen gida duka haka suka mayar watakila da 'yancinmu da musulunci ya tanadar mana da an tabbatar da shi allah ya biya mai martaba da alkhairi allah ya sa ya gama da duniya lafiya amma cikin wannan neman mafita akwai wasu maganganu guda biyu da na ji in har haka mai martaba ya ce to suna bukatan waiwaye dalilin shine na farko akwai maganar cewa idan namiji ya mari matarsa ta rama gaskiya akwai matsala a dangane da haka ba don komi ba saboda mu mata muna da rauni in har kullum za a haɗa mai ƙarfi da mara ƙarfi faɗa to fa kullum shi mara ƙarfi ne a ƙasa mara ƙarfi ne a ƙasa saboda haka maimakon a haɗa mu faɗa gara a nema mana mafitan sulhu kamar yadda addini ya nema mana mafita saboda a cikin al'kur'ani mai girma a suratun nisa aya ta 138 Allah ya ce wa in imra'atun khafat min baaliha nushuzan aw i'radan fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha Allah ya ce idan mace ta ji tsoron yadda mijinta ya mata kudundune ma'ana baya bata haƙƙinta na wajen kwanciya ko kuma ya juya mata baya gaba ɗaya babu laifi a gare su mata da mijin su yi ƙoƙarin sulhunta tsakaninsu Allah ya ƙara da cewa wa sulhu khair sulhun nan shi ya fi zama alkhairi har zuwa faɗin Allah inda yake cewa wa in tuhsinu wa tattaqu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah ce idan kuka kyautata kuma kuka ji tsoron Allah lallai fa ku sani Allah ya kasance masani game da abin da kuke aikatawa to kun ga a wannan Allah ya ce ai sulhu bai ce mu wargaza zaman ba amma eh, hajja ko mm. kuma malama mm. kenan shi batun hukunta mace mm. wajen mari haka kamar yadda in mijinta ya mari ta ita kuma kamar yadda shi sauke ce su shin akwai batun mari ko kuma akwai irin hukunci ne kamar yadda ya shafi dangin mari da duka a cikin musulunci to alhamdulillahi hadisai da yawa sun yi magana akan kar miji ya mari matarsa hakika mun yarda da wannan domin ba mamari ba hadisi ya ce kar ma ka zama mai muzanta matarka irin ka rinka zagin halittarta annabin rahama ya hana amma kuma kaf cikin hadisai babu hadisin da ya ba da shawara wa mace cewa in har mijin ya zuciya ya mare ta tarama ba mu samu wannan hadisi ba in akwai shi to babu mamaki watakila malamai sa ce ga inda yake ni almajira ce amma ni dai na san a cikin suratun nisa din har wa yau aya ta 35 Allah madaukakin sarki yana cewa wa in khiftum shiqaqa bainihima idan har kuka ji tsoron bacin da ke tsakaninsu ma'ana sabanin da ke tsakaninsu ya yi yawa ya yi girma Allah ce fab'atu hakaman min ahalihi wa hakaman min ahaliha ku nemi wakili daga cikin danginsa da wakili daga cikin danginta in yurida har a nufin su sami maslaha to a nemo wakilai da za su zo su zauna su daidaita in kuka nemo waɗanda za su daidaita da nufin a gyara yuwa fikin lahu bainahuma Allah zai daidaita tsakaninsu inna Allah kana aliman khabira Allah ya ce lallai shi masani ne kuma mai sanin irin ayyukan ku ne ko labarbarunku saboda haka kaga anan umarni Allah ya yi da cewa ayi sulhu a nemo wakilai su zo su yi sulhu da wakilin miji da wakilin mata ko waliyin miji ko waliyin mata aka ce su zo su yi sulhu ba cewa aka yi ta tashi ta rama ba sannan a cikin alkur'ani mai girma suratun nahal aya ta ɗari da talatin da shida allah maɗaukacin sarki ya ce mana wa in aqabtum idan har aka muku horo fa aqibu bi mithli ma uqibtum kura kura mahoran nan gwargwadon yadda aka yi muku da shi wala in sabartu har dai Allah ya ce ana iya rama daidai abin da aka yi amma daga ƙarshe Allah ya ce wala in sabartu da za ku yi haƙuri lahuwa khairul lissabiri Allah ya ce haƙurin ya fi zama mai kyau ga masu haƙuri kenan kaga Allah da kansa ba son ramuwa shi yasa ya ce a yi haƙuri malama zainab mm. na'am a zamantakewanmu za ka wani lokaci irin kar karin magana yana ce harce da haƙori ma sukan saba zo mu zauna zo mu saba ne to da dai saurakin su shin menene kike gani a matsayin ki malama wanda kina san tikila kin nazarci halayyan mutane ne ke kawo wannan yanayi da har namiji zai daga hannu ya mari mata to alhamdulillahi ba malama ba almajira don ni mai neman ilimi ce har yanzu gaskiya abin da yake jawo irin waɗannan babu wanda ya isa ya ba da amsa saboda individual differences Allah ya halicce mu daban-daban akwai mai hankali akwai mai lura akwai masani akwai jahili akwai wanda Allah ya halicce shi ne mai fushi kai da shi a matsayinka na ɗan uwansa na mijima idan abu kankani ya zo sai ya tunzura to abdulwahab in har za a ce mana in an mare mu marama menene amfanin hukuma ne a na an yi hukuma ne don ɗaukan wa mara ƙarfi haƙƙinsa don karɓa wa mara ƙarfi haƙƙinsa mata idan ta kai mijinta wajen hukuma mm. kina gina abin ba zai daɗa rincaɓewa ba ba a kafa hukuma ba sai don samo maslahar rayuwa hukuma da za a je gabanta mai hankali ce saboda ma yadda da hankalin ya sa aka kafa su su zama wakilan jama'a don haka in an san cewa za a je a yi masa abin da zai da ya zama saɓani tsakaninsa da iyalin kaga ba za a yi tunda an je ne don samo mafita ba kuma za a nemi a rusa al'amarin ba dole hukuma za ta nemo mafita ne yadda za a koma a zauna daidai misali matarka ta kai karanka ta ce ba za ta zauna da kai ba saboda kana mata kaza tana maka kaza alkali yakan ce a je a zauna a sasanta a yi biko in abu ya gagara ne a dawo wanda kuma fatan shine in an je a sami daidaito a tsakani shi ya sa Allah da kansa ya ce a nemo wakilai waɗanda za su daidaita al'amari to in an je gaban hukuma ai zuwa gaban hukuma Abdulwahab ya fi sauki akan a ce ta ɗaga hannu ta mare shi yanzu ga karamin misali kai ne da 'ya'yanka guda biyu da wa da ƙani sai ka zo ka samu suna faɗa sai ka tarar da ya mari ƙanin? a matsayinka na shugaba a kansu uba a gare su mai hankali da ka ɗara su hankali sai ka ce wa ƙaramin tashi ka rama marinka ko a al'adance ya yi daidai bare matar da take karkashin namiji wanda girman haƙƙin namiji yake kanta sai a wayi gari kuma mijin ya iya marinta ta rama ai kuma aure bai zama zaman lafiya ba ya zamo yaƙi ashe ashe dakin a nan katsina mun yi rekodin din kes na fiyade sun fi ɗari ko ɗari da goma sha ɗaya ne muka yi rekodin waɗansu in kaji kaman ka yi kwalla akwai wani mutum wanda ya auri wata mata matan nan ta zo gidan shi da 'yar wata bakwai suna kwance cikin dare uwar tana bacci bata san abin da yake faruwa ba ashe shi wannan mutumin ya tashi ya ɗauki yarinyar nan mai wata bakwai da yarinyar ta yi ihu uwar ta tashi sai gaji ne kaca kaca duk kayanta shi kayan shi wannan mutum yanzu haka yana hannu muna nan muna bincike akwai ɗaya kuma mai ban mamaki wanda muka yi rekodin a batsari to sai ku kasance tare da mu a shirinmu na gaba domin jin wannan abin mamaki Yanzu a madadin Zainab A. Garba da wakilinmu Abdulwahab Muhammad da ya mana hira da ita, sai kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin da ba da umarni, alheri ke muku fata alheri. kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke